akan abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ni'imta mu da shi na ainihin ruwan sama babu ko shakka a kafin mu ci gaba abinda bai wuce ƙwara ɗaya ba zuwa biyu akwai ɗan tsokaci musamman halin da ƙasar mu ta wayi gari duk wanda yake bibiya ɗan tsakanin nan zai ga cewa ana ta yin wata wata irin tirka-tirka mara daɗi musamman dangane da wani yaron soja da ya samu matsala da masu gidansa har wannan ya haifar da aka kulle shi har shekara shida ɗan adam ba kotu ba ce ta kulle shi kai ya saba mawa kaga ya kamata ka kulle shi har shekara shida to wannan daga cikin abubuwan da ke haifar mana da masifa a ƙasar nan duk wanda ya ji wannan in ma yana da sha'awar shiga irin waɗannan ayyukan zai bari saboda abin da yake ciki na cin mutunci babu ko shakka idan mutum ya yi laifi ƙarƙashin wanda yake wa aiki ko wanda yake jagorancinsa za a hukunta shi amma abin da aka yayi tsauri mutumin da yake da iyali da mata da 'ya'ya a kama shi a kulle har ya haukaci ya fita daga hankalinsa ana son ma a kai shi asibiti an ƙi a ba da dama kuma a wannan ƙasa mu Najeriya ake irin wannan aika-aika muna amfani da wannan dama muna kira ga gwamnati kai tsaye sannan muna kira ga su hukumomin tsaro gaba ɗaya su saka idanu akan abin da ke faruwa tsakanin manyan sojoji da ƙananan sojoji kamar yadda ka ganka a babban soja Allah ne ya ƙaddara maka haka wanda ya gansa a ƙaramin soja haka Allah ya ƙaddara masa muna kira ga hukuma ta sanya idanu abin da ke faruwa tsakanin manyan sojoji da ƙananan sojoji kada a wayi gari abin ya wuce iyaka a samu tawaye ƙasa ta shiga wani hali na ƙaƙanika yi muna kira a yi wa matan sojojin na adalci a lokacin da ake ƙoƙarin warware matsalar wannan sai ga wata mata zo da irin wannan matsala ita ma nata mijin ya samu kwaci ya irin wanda matsala shi kuma karyewa ya yi yana ma jinya daga ɗan fita ya ji sauƙi ya dawo sai aka ce wai ya ɓace a ce soja ya ɓace malam ko farin kaya ne ya ɓace ai ba haka aka so ba lalacewar ƙasa ke janyo a ce mutum ya ɓace ɗan adam ya ɓace alama ce ta lalacewar ƙasa bare kuma a ce maka ma'aikacin gwamnati soja mai kaki daga tashi ya fita a ɗakinsa ya je ya ɗan sha iska sai a ce ɓat an nemi an rasa wata da watanni babu wata magana mai kwantar da hankali daga hukumomin sojoji da iyalan wanda aka ce sun ɓaci muna kira a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah yadda kuke da daraja wajen iyalanku haka waɗannan ke da daraja wajen iyalansu da iyayensu don haka a rika ɗaukan mataki da ya dace akan haƙoƙin bayan Allah da fatan gwamnati da ministocin tsaro da wanda suke manyan sojoji za ku ɗau mataki akan wannan matsala ta waɗannan sojoji da aka kama aka garkame ba bisa ƙa'ida ba don ba a kulla mutum a wata doka a kulla mutum ya irin waɗannan shekaru ba tare da iyalansa ba kuma ku ba ku ɗauki nauyin iyalansa ba ba ku yi masa abin da ya dace ba wannan ba daidai ba ne yana cikin abubuwan da ke jefa ƙasanmu cikin matsala da fatan waɗanda ake wannan kira domin su suna ji kuma za su ɗau mataki su yi gyara abu na biyu akwai abin da ya taso sakamakon wannan matsala a lokacin da dalilin wani bawan Allah mai ƙoƙari da ake ce masa ordinary president Ahmad Isa wannan mutum Allah ya saka masa da alkhairi yana ƙoƙari wajen fito da matsalolin al'umma da kuma yin ƙoƙarin magance su to dan adam ne kuma baka rasa shi da kuskure dan ba wanda ya wuce kuskure to sai aka samu wani bawan Allah shi ma mai kokari wanda ake ce masa Aminu je Town duk wanda ba ya da lafiya ya kasa zuwa asibiti wannan Aminu je Town zai je a nema masa taimako a kai shi asibiti in gida ne ba ya da shi a nema masa wurin zama yana yin kokari to sai dai shi wannan Aminu je Town yaro ne karami matashi don haka ba kai ta ganin sa da tuntube da kurakurai amma kokarin sa ba a iya haɗawa da kurakuransa in za a yi masa adalci ba za su haɗu ba to sai shaidan ya shigo lokacin da aka ji labari cewa ga wannan matar wannan soja ta shiga wani hali wannan ya sa ya yunƙura suka kama nema mata taimako don a fara sai mata abinci shi ya raya cewa sun yi magana da ita kuma ta ba da izini daga baya kuma an samu cewa ba ta ba da izini ba ko matar sojan nan ta ba da izini a taimake ta ko ba ta ba da izini a taimake ta ba a fahimtar mu aikin da wannan Aminu J Town ya saba yi na alheri shine yaje dan yayi daya yayi biyu yayi goma ya fa kirga su wanda ya je da kyakkyawan niyya a matsayin mu na 'yan uwansa musulmi mu kyautata masa zato abinda zamu shine mu kyautata masa zato tunda niyyar sa mai kyau ce shine ainihin kyautata zaton da muke masa to garin haka shedan sai ya shiga sai abin ya zama rigima mummunan rigima su muna kira ga ɓangarorin guda biyu shi wannan bawan Allah ordinary Ahmad eh, Isa mai ƙoƙari da kuma wannan Aminu Jeta mai ƙoƙari dukkan ku kuna yin aikin Allah ne kuma don Allah kuke yi domin aikin taimako kuke yi to kada ku bari shaidan yayi tasiri ku koma maimakon ku yi aikin Allah kuma sai ku koma zagin juna ku koma aibata juna yanzu kun tashi daga aikin Allah kun koma aikin wa aikin shaidan su kuma mutane idan aka samu irin wannan matsala maimakon a yi sulhu kamar yadda Allah ta'ala ce idan wasu suka samu saɓani cikin musulmi suna ainihin rikici fa aslihu bainahuma Allah ya ce ku yi sulhu wallahi yanzu mafi yawa ba sulhu ake ba ana iza wutan ne to muna roƙon Allah duk wanda yake ƙoƙari a ciki Allah ya saka masa da alkhairi abinda aka samu na kurakurai da saɓani Allah ya kau da shi ya kawo daidaito Allah ya daidaita al'amarin gaba ta gaba ‘yan uwa kada mu manta da mutanen Maiduguri mutanen jihar Borno suna buƙatar taimakonmu fiskar dukiya kayan sawa abinci da duk abin da za mu iya uwa uba abin da ya fi komi mahimmanci suna buƙatar mu mu sanya su cikin addu'a na wannan ibtila'i da ya same su an yi masifar boko haram ba ta wuce ba aka zo aka yi jarabawa na ƙonewar babbar kasuwa da ake takama da ita mutane ba su yi da farfadowa ba sai ga ambaliyar ruwa jarabawa bayan jarabawa to muna roƙon Allah mutanen jihar Borno Allah ka sa su ci wannan jarabawa Allah ka sa su ci wannan jarabawa kuma Allah ka sa alheri ne zai biye bayan wannan jarabawa wayanda suka rasa dukiya a cikin wannan jarabawa Allah ka maida musu da mafi alkhairi waɗanda suka rasa rayuka Allah ka ji kansu da rahama wayanda suka rasa dangin su Allah ka ba su haƙuri wayanda suka rasa matsuguni Allah ka maye musu da mafi alkhairi ka sanya wannan jarabawa ta zamanto alkhairi bayan abin da ya faru gare su ainihin na jarabawa abu na ƙarshe shine matsala ta fitinar ƙabilanci tsakanin hausawa 'yan sa kai da kuma fulani wayanda suka ɗauki bindiga fulani sun kasu gida biyu akwai fulanin da suka ɗau bindiga suna kashe mutane kuma suna kashe jami'an tsaro kaga waɗannan 'yan ta'adda ne akwai kuma 'yan sa kai 'yan sa kai su ne wanda suka naɗa kansu 'yan banga ko kuma gwamnati suka naɗa su 'yan banga don haka da an ga mota ba fulatani na ciki sai a ce a zaro ba fulatanin nan a kama a yanka wannan ya saba musulunci domin wala ziru, waziratun wuzira ukhra ba a aikin jami'an tsaro da jahilci duk lalacewa gwamnati ya kawo ake yin 'yan banga idan da gwamnati ta tsaya ta rike 'yan sandanta da kyau kuma ta ɗauki wadatattun 'yan sanda ba mu da buƙatar ɗan banga jami'in tsaro ne kai kai jami'in tsaro ne wannan da aka tashi shirya da aka tashi shirya 'yan sa kai sai aka ɗiba daga ƙabila hausawa kaɗai wanda wa'annan 'yan sa kai idan ba fulatani ya zo kasuwa sai a kama shi a yanka wani a tare a hanya a kashe sai da ya kai waɗannan 'yan sa kai shugaban ƙungiyar izala na ƙaramar hukumar gusau Sheikh Hassan Mada har gida suka zo suka kira malam hula da takalmi ba su bari ya sa ba malam muna son ganin ka wai sun ji labari wai wannan limamin juma'a fa wai wannan malamin wai shine informa mai ba da labari suka ji saboda ba ba aiki da qur'ani ana aiki ne bisa jahilci me Allah ya ce in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu kuma waye ba ku authority kashe mutum suka dauki wannan malami suka fidda shi wajen gari suka kareraya shi kowace gaba sai da suka kakkarya mai sannan suka sa wuka suka yanka shi malam Hassan Mada wannan ba zai haifar da yaƙi tsakanin mutane ba mutumin da yake da shine fa shugaban kungiyar izala na karamar hukumar Gusau gaba ɗaya. idan banda aka yi aiki da hankali aka danni mutane ya za a kwashi wannan ba sa kai bane hauka ne ba banga bace hauka ne da rashin hankali kuma laifin gwamnati ne me amfanin yan sanda idan kuna suspecting wani mutum kuka kama shi ina kamata ku kai shi wurin yan sanda a bincike shi sannan wa ya ce ma in ka kama barawo ka kona shi da wuta a ina aka ce in ka kama barawo ka karya shi wanda yasa mutane suke aiki bisa jahilci idan kuna so ku yi aikin sa kai ku rika yi cikin natsuwa wannan sa kai su wayancan da suka ɗauki bindiga suna kallon 'yan sa kai ɗin na matsayin barazana ga al'umma su gaba ɗaya bi ma'ana suna neman su kare su don haka su ma wannan suka ce to da haka ne ai ta neman nema ina amfanin sa mu muna kira ga gwamnati ta soke sa kai ta ɗauki 'yan sanda wadatattu ya zama duk wanda zaka gani ɗan sanda ne jami'in gwamnati wannan shine natsuwa ƙasashen duniya ba su ɗaukan irin waɗannan ayyukan marasa kan gado a zo a yi ta samun clashing, a yi ta samun fitina ƙasa a yi ta samun damuwa kuma har yanzu matsalar nan an ma dai kasa kawo ta magana dai kawai kake ji ana yi duk da cewa alhamdulillah satitukan da suka wuce an samu nasara an kashe wani halilu subugu wani gumin dan ta'adda to muna roƙon Allah ta'ala sauran ma Allah ka sa a yi nasarar kama su ko hallaka su amma fatanmu shine a kama mai laifi kada kawai dan mutum yana ƙabilar fulani kawai dan shi ba fulatani ne ba shi yayi kansa ba fulatani ba Allah ya so yi shi ba fulatani don haka cewa ba fulatani kowa aka gani ya shiga ciki wannan babu adalci lokacin boko haram da an gaba barbare sai kawai a kama ko mutumin da ya fito jihar barno kawai ga dan boko haram wannan adalci ne akwai hankali a cikin haka kwara nawa ne wanda suke daukan makamin akwai ko yau da safen nan wata baiwar Allah ta turo min wannan ɗan uwanta fulani ne a ruga uwarta ba na a ruga ɗan uwansu fulani suka zo rigar suka kwashe shanu suka karya wasu suka harbi wani ya mutu aka kwashe wasu aka tafi da su to me zaka ce a nan Ke sa wani ne ya ce in na je daji ɗan uwana su yi kaina in na zo gari kuma nan waɗannan su yi kaina ina zan sa raina kenan akwai buƙatar hukuma ta shiga cikin wannan abu a yi abin da ya dace idan abin ya zama out of hand kuke cewa wato ya wuce iyaka wallahi abin da zai biyo baya ba mai daɗi ba ne dama an samu ƙungiyoyi maƙiya musulunci da musulmi irin su jaruma hausa wata ƙungiya ce ja'ira hausa wata tsinanniyar mata ce suna cewa yar jigawa ce tana can faransa tana rura wuta ba ta da aiki sai zagin ɗan fodiyo sai zagin manyan malamai yau ta sako hoton ɗahir bauchi ta zage shi gobe ta sako hoton balala ta zage shi duk da wani malamin da ya magana akan illar kabilanci, to zaka ga hoton shi tana kunduma ashar cikakkiyar ba magujiya ce an ɗauki hayata ana zuba mata kuɗi tana nema ta haɗa yaƙi tsakanin hausa fulani hausa fulani musulunci ya haɗa mu ba yare ba don haka matuƙar muna sallah ba mai iya raba mu mu abin da ya haɗa mu shine islama inna hazihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun mu abin da ya hada muke nan. kuma duk gidan da zaka shiga sai ka ga bahaushe sai ka ga bafulatani sai dai ka yi hakuri ba yadda ka iya kama kara amma dole zan wa muna aiki da hankali bai yi wa ci gaba da abubuwa kwanan baya idan ka saurari wane ne abin da riba haka aka samu wannan illa wajen su su bella turji suna daji wasu fulani sun zo cin kasuwa an kashe sama da mutum arba'in wanda ka kashe din nan shi ne kashe babanka shi kashe ɗan'uwanka, uwanka shi sace ɗan'uwanka, wato wani baya ɗaukan laifin wani Abin da kawai muke ƙoƙarin nuna al'ummar mu wanda ya mata laifi shi za ka nema banda wanda yare kawai ya haɗa su mu dana wannan in ka ce wanda duk wanda ka ga yaran shi ma za ka bi shi to abin zai koma ya ƙara kwaɗewa wallahi ba zai gyaru ba sai dai ya ƙara kwaɗewa kuma kai ka san yawan al'ummar fulani babu jihar da zaka je babu fulatani har kudancin Najeriya haka babu inda zaka je bahaushe daga nan har Sudan bahaushe daga nan har Sudan ba maganar Nijar ake ba ko ina akwai bahaushe don haka mu tsaya kan musuluncin nan da ya haɗa mu idan aka kama mai laifi kar mu kalli ƙabilarsa mu kalli cewa wannan mai laifi ne wannan matsala tana damu mu ko muna kira kullum ga gwamnati a tsaya tsayin daka a magance wannan matsala tun ana iyawa idan wannan matsala ta fashe tsakanin al'umman musulmi a arewa wallahi sai ta fi boko haram bala'i idan faɗan ƙabilanci ya barke, wallahi sai ya fi boko haram wallahi lazim don haka muna fata za a ɗauki mataki to wannan kenan muna gode wa Allah ta'ala wanda Allah shi yake saukar da ruwan sama bayan mutane sun ɗebe tsammani Allah shi ne yake shimfiɗa hannayensa da kyauta Allah shi ne wanda yake watsa rahamarsa Allah mai yawan sako albarka da kyauta Allah yakan sako iska da hadari don bushara cewa ga ruwa nan tafe ina shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai dai Allah kuma lallai manzansa annabi Muhammad bawansa ne jakadansa ne Allah ya daɗin tsira gare su wato Allah daɗin tsira gare shi da wanda ya bi hanyar su da kyautawa har zuwa ranar tashin alkiyama bayan wannan ya ku uwa masu daraja mu sani cewa lallai ruwan sama da saukarsa a bayan ƙasa da abin da ya shafi wannan na halitta yana daga cikin manya-manyan ni'imomi da Allah ya yi wa duniya da ruwan sama ne wanda Allah ya saukar daga sama Allah yake rayar da komi ya rayar da dabbobi ya rayar da ƙasa ya rayar da mutane ya rayar da kowa da komi shi yasa a cikin suratul biya aya ta talatin Allah ta'ala ya ce wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy Allah ya ce mun sanya wato minal ma'i daga ruwa mun sanya komi ya samu rayuwa daga ruwa ko asibiti aka kai mutum abinda ake so a duba kwantitin yawan ruwan da ke jikinsa domin idan mutum ba ya da ruwa a jikinsa idan bawa ba ya da ruwa a jikinsa to lalle yana samun kansa cikin wani irin yanayi ashe kenan kowane abu ruwa ne asalinsa kuma ruwa ne ƙarfinsa to Allah ne ya yi haka Allah ya ce afala yu'minun mutane ashe ba za su yi imani ba mafi kyawun hanya da za ka taimaka wa al'umma ka taimaka ka ba su ruwan sha ko da ta hanyar leko da famfo ne a gidanka mutane suna samun dai ruwan da za su sha idan Allah ya baka iko kai wa mutane dam manya-manyan dam yana daga cikin hanyoyin alkhairi ko ka buɗe kogi eh kogi an taɓa samun wasu mutane da suka ƙulla sharri ruwa yana zuwa garin wasu suna kiwon shinkafa eh, suna suna noman shinkafa sai wasu suka suka datsa ruwan ruwa ne siriri mana da albarka da shi ake noman shinkafa sai wasu suka datsa ruwan ya daina zuwa sai talauci saboda wannan shinkafar da ake noma ana samun alkhairi cikinta to kaji wallahi malam wasu lokuta da ka kallo na sai ka ce Allah ya ji Umar Musa yana da niyyar taimake mu tsohon shugaban kasa marigayi Umar Musa Allah ya ji sa. tsarin da ya dauko ne ya taimaki mutane ne tsari ne ne ya taimaki al'umma duk wanda zai dau kuɗi ya baka yau ya baka gobe ba taimakon ka yake yi ba taimako shine ma abin da zaka dogara da kanka ka duba wannan wuraren ban san sunan wurin ba mashigar Kano din nan noman shinkafa da yadda aka yi musu hanyoyin ruwa idan ka ga mutum ya tafi ne a nan wurin kawai da ya rago ne amma ga aiki gida to duka wannan Allah ne yake yi a matsayin albarka so duk wanda yake so ya taimaki al'umma ya kokarin ba su ruwan sha ba kuma tare da ka zabtare su ba hukumomin mu ko kunya ba su ji ko kunya ba su ji da an ce za a yi gyaran bohol 25 a naira biliyan ɗaya da miliyan 200 da gyara aka ce za a yi da mutane suka yi ca sai aka ce a sabbi ne za a yi sabbin bohol kenan duk bohol ɗaya naira miliyan 48 haba jama'a mu ji tsoron Allah gwamnoni a ji tsoron Allah gwamnoni a ji tsoron Allah ka duba ofis duk wani gwamna ya duba ofis zai ga duka hotuna ne na foma foma kai ma nan gaba kaɗan ne sunanka foma ka wuce ya za a ce bohol ɗaya naira miliyan arba'in da takwas zinari zai tuttuɗo ko hura eh wannan sharri ne mutane suna da ilimi kai ana ma iya sayan motan bohol din ta rika bi local government local government a jihohin arewa tana musu nawa no, motan bohol din take a rika bi ana wa mutane aikin gwamnati ne sama mutane ruwa Allah ka gyara zuciyarmu to da haka irin wannan abu ne wanda bai dace ba Allah shi yake wa bayansa falala da ruwan sama saboda tausaya musu saboda kyauta gare su saboda kyautata musu to idan Allah shi ne ya ruwa a jingina ruwan ga Allah cewa Allah ya ba mu ruwa wannan imani ne amma a jingina ma wani wa nisbatuhu ila gairihi a jingina ma wani cewa wane ya ba mu ruwa kan nujumi wal kawakib kamar a ce ruwan nan an same shi ne saboda duhun hadari kaza ko ko saboda taurari kaza ko ko saboda wata wata ya ba mu ruwa ko taurari ya ba mu ruwa wannan kafirci ne wannan kafirci ne kufurun don haka mutane su kiyaye karka rika cewa wane kaza ko abu kaza ya baka ruwa a'a Allah shi kaɗai yake ba da ruwa taurari ba sa yin ruwan sama hadari ma duk yadda ya baki bai isa ya ruwan ba Allah shi kaɗai yake yin ruwan mala'ikan ma da zai sako ruwan da aka ba shi umarni sai ya tambayi Allah ruwan ƙwara nawa ake so a saki kuma daidai ina ake so a saki na san ta taɓa gani kana titi guda biyu wannan titin ana ruwa wannan titin ba a ruwa wani aiki sai Allah idan da hadarin ne yake ruwa ai ga hadarin asaba me yasa hadarin yayi ruwa a nan bai yi a nan ba ya aka haka To nan ba hadari yake ruwa ba waye yake yin ruwa Allah shine yake yin ruwa ba hadari ba taurari ba sa yin ruwa wata ma baya yin ruwa eh kaji musulmi ya zauna ya sha shayi ya ce August watan ruwa a'a August ba watan ruwa ba tambaya mai waye August ne tukuna August ba watan ruwa ba ne, ko kusa idan Allah ya ga dama zai ja ruwansa ya kai shi November yawa ko ya dawo da shi January idan Allah ya tashi yin ruwa yanzu sai dai kai ka dakata da aikinka amma Allah bai dakata da aikinsa bai cewa dan wane yana kan tafiya ko dan ana jana'izar wane ko dan wane zai haihu ba ruwan Allah lokacin da ya so yayi ruwa a lokacin yake yi don haka ba taurari bane yake yin ruwa ba wani wata bane watan ruwa shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala cikin hadisul qudsi Allah yake cewa asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi bayina fa sun waye gari sun kasu gida biyu akwai waɗanda suka yi imani da ni akwai waɗanda suka kafirce mani eh amma wanda ya buɗe baki ya ce dirna bi rahmatillahi an yi mana ruwa da tausayin Allah da azurtawa Allah da falala Allah fa huwa mu'minun bi wannan yayi imani da Allah shine wanda in an yi ruwa sai ya ce wannan ruwa tausayi ne Allah ya tausaya mana ya kawo mana ruwa to kuma wanda ya faɗa haka ya kafirce wa taurari e to kaji amma wanda ya buɗe baki ya ce aiko an yi mana ruwa saboda dama jiya na ga tauraro kaza ya gilma to dama in ka ga wannan tauraron to kawai sai ruwa haka za ka ji mutane suna faɗi da ka ga kaza sai ruwa kawai e wani kuma in ya ji an yi rana sai ce to wannan ranar an jima za ka ji ruwa wa ya tambaye ka wa ya sa ta wa ya aike ka ba a yi wa Allah shi shigi wanda ya ce tauraro kaza ke ba mu ruwa wannan shine wanda ya kafircewa Allah shine wanda yi wa Allah tawaye kenan jingina ruwa zuwa ga wani Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin aƙidu na kafirci da kuma ayyukan jahiliya na farko kafin zuwan manzan Allah da manzanmu annabi Muhammad ya zo sai ya kauda irin wannan tunanin ya ɗauki mutane da zukatansu ya kai su wurin Allah ya nuna musu girman Allah da menene aikin Allah menene aikin wani Allah menene abin da wani Allah zai iya yi menene abin da wani Allah ba zai iya ba sai Allah kaɗai hatta mala'iku babu wani mala'ika mai yin wani abu face sai da izinin Allah ko mala'ika shi yasa lokacin da annabi Muhammad ya tafi Isra'i da Miraji doguwar kisa kowace sama suka zo sai sun kwankwasa sai ayi tambaya a ce wane ne sai ce ni ne Jibrilu kwamandan mala'iku gaba ɗaya kuma suna ganin sa kamar yadda kake ganin mutum ta bayan glass amma doka ce sai an tambaya sama ba a shiga sai an bude maka da wani ya ce maka ya je sama jannati kawai dan ƙarya ne karbu da shi wa ya bude mar mutane makareta sai rena mu kawai suna ganin ba mu da ilimi bayan mala'ika ne fa yazo kuma mala'ikan ma mala'ika jibrilu mala'ika jibrilu tare da annabi muhammad kuma sai da aka kwankwasa ce ni ne jibrilu aka ce wa man waye nan tare da kai sai ce wannan shine muhammadur rasulullah har mala'iku suna tambaya har an aiko shi domin daga shi an rufe aikowa ba wani annabi sai dai aikin yanci ciwaciwa amma daga annabi muhammad ba wani annabi suka tambaya har an aiko shi ya ce har an aiko shi sai mala'ika ya ce bika umirtu kai kaɗai aka ce in buɗe makofan nan in banda kai kar in buɗe kowa ya buɗe wa annabi ya shiga haka aka yi ta tafiya har sama ta bakwai har aka je al'arshin Allah aka je fadar ubangiji mala'ika jibrilu ya ja yayi tsaye annabi ya ce masa bismillah mu je bana ya ce iya nan Allah ya shata min in na wuce nan narkewa zan yi ko gani na ba za ba sai manzon Allah kaɗai ya shiga ko ba ka gane ba mala'ika jibrilu babu wanda yake kusa da Allah kamar mala'ika Jibrilu amma yanzu ya zo inda aka mai iyaka ya nuna maka manzon mu annabi Muhammad babu wata halitta guda da ta kai darajar manzon Allah babu ita kowane ne kuma ko menene bai kai darajar manzon Allah ba to kaji shi yasa in annabi ya umarni bi ake in dai kai mai son annabi ne ka je ka duba abin da ya hana ka bari abin da ya ce ayi yi ka yi amma ka zo kai ta kiɗi da waka ai ta zama mashirmaci cewa kai wa ma allamnahu shi'ra wannan annabin ba mu koyar da shi waka ba kai wa ma yan bagilahu waka da kida bata dace da annabi ba da ka ga makidi shi daban annabi daban hanyarsa daban ko ce ai ana kidin ne wai dan annabi a ƙarya kake da kai na annabi ne da ka ba kida ka je ka duba ighafatul lahfan min masaidi shaiɗan. ƙarshen duniya wasu mutane za su taru suna kida da waka sai Allah ya shafe su ya mai da su birai da aladu haka annabi ya faɗa birai da aladu ba wani kidan annabi ƙarya kake to kaji babu ba a kida ba wake-wake. in dai daɗi kake so ka ji daɗi malam ba abin da ya kai ƙur'ani daɗi wa tardaduhu yazdadu fihi mai tajammula ƙur'ani kenan ba abin da ya kai ƙur'ani kuma annabi ya zo da ƙur'ani ka bar karatun ƙur'ani ka je kana kiɗe-kiɗe da sunan annabi kai ma ka san ba da sunan annabi kake ba sai dai waɗanda ka tara tun da ka rena su koko sai rena kansu mai da kansu wawaye sun taru gaban ka kana ta musu abin da ka ga dama amma duk wanda ya san abin da yake ya san ba haka ake girmama annabi ba kuma girman annabi dan kai girman annabi bai raguwa domin ka kuma domin ka girman annabi bai karuwa a girman da Allah ya bashi yana nan a haka yana nan kuma da wannan girma kidan ka bai kara shi ko barin ka bai rage shi yana nan dai a yadda yake da Allah ya bashi daraja Allah ka gyara zuciyarmu so da haka yan uwa sai mu kiyaye hatta mala'ikun nan suna aiki ne da umarnin Allah abinda Allah ya ce su yi shi suke wanda ya hana su shi suke bari manzon mu annabi Muhammad ya ce abubuwa guda hudu ayyuka ne na jahiliya lokacin da aka baro can baya kafin aiko manzon Allah mutane ba sa bari daga ciki akwai alfakaru fil ahsab wato a rika alfahari da kabila alfahari da gida mu ne 'yan famili kaza mu ne manya garin nan ma mun riga kowa wa ba'an fil ansab da sukan nasaba wani din nan dan kaza ya rika sukan nasabar wani kana ganin cewa irin ban so in kira ta kabila ma kamar yadda muka rena sauran kabilu mu hausa fulani ce wannan din nan inyamurin nan ba ka muke cewa ba inyamurin nan wallahi haka halin mu yake sai dai ka ce Allah shirye mu cewa ba abin da ka fi inyamuri in dai yana da imani inna akramakum ka ji magana inna akramakum ta atqakum ba abin da fi shi in kana so ka fi shi ka fi shi tsoron Allah na gaba al-istisqa'u bin nujum idan mutane suka rasa ruwan sama sai su ya Allah ba mu ruwa dan tauraro kaza a a tauraro kaza aikinsa daban ka roki Allah kai tsaye wanniyaha da kukan mutuwa kuka mutu wayyo Allah mun shiga uku mun lalace don ka shiga uku don ka lalace bai hana gobe Allah ya sake kashe wani ko ba haka ba da kwanan mutum ya kare ba uku ba ko uku so uku ka shiga gobe sake kashe wani zai yi in dai Allah ne haka yake kullum sai an haifi wani kuma kullum sai an kashe wani domin Allah ta'ala ce idan rai lokacin ta yayi fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun ke sa koya mana idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato idan kai abin da musulunci ya koya ma idan wani naka ne ka rasa abin ya taba ka ce Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha eh ka ji da annabi ya koyar babu abin da annabi bai koyar da mu ba amma da kaga mutum yana ihu shi yasa daga ciki wanda suke mutum ta marin kansa wani ya ta yaga aljihu duk ka gama yaga riga ka kai da tela amma me ba abin da zai canja ka je ka yage kun baka da lada komi to kaji wani ma bai kuka sai ya je makabarta fa yau daga yau mun shiga uku ba a yi ba a hana ka kai hawaye ba manzon mu annabi Muhammad in an yi rashi annabi yana hawaye lokacin da ɗansa Ibrahim ya rasu aka ce hada ka ya Rasulullah ya ce tausayi ne da Allah ke sawa a zukatan bayi ke sa annabi yake hawaye annabi yana hawaye ɗansa ya rasu kenan ba laifi a yi hawaye amma ihu da tsalle ka tuma mace ce ta tuge gashinta ko ƙwarin molo za ta yi ba a ruwan Allah da dan ba a sa ta ba tsayawa kan shari'a shi ke sa bawa ya zauna lafiya domin akwai abin da shari'a ta shata maka ka tsaya nan inda shari'a ta shata maka Allah ka gyara zuciyarmu to ƴan uwa kamar yadda na faɗi abubuwan suna da yawa wannan me ake cewa eh, bin eh, taurari ba su da wata alaƙa da saukar ruwa wajen haɗuwar ruwan ko rabuwansa fitowar rana ko ko faɗo duk ba su da aiki da suke yi abubuwa guda biyar suna daga cikin ilimin gaibi babu wanda ya san su sai Allah Allah ya lissafa su a cikin Alƙur'ani. ya ce inna Allah indahu ilmu sa'a ran da za a yi tashin alkiyama Allah kaɗai ya san wannan rana na zilul gais? Allah shi kaɗai yake saukar da ruwan sama wa ya'lamu wa fil arham Allah shi kadai ya san abin da ke cikin ciki jama'a mu lura da wannan ana iya zuwa yanzu mace ta je asibiti a ce tana da yan biyu wannan bayan ya riga ya zama ɗa kenan kamar yadda za a duba ce hanjin wane ya tsinke ba za a daure mishi ko wannan ba matsala amma lokacin da yaro yake maniyi har ya kai wata hudu ba mai iya gaya maka menene shi sai dai Allah kuma ko da wani ya ce ɗan biyu ne ana iya haihuwar 'yan ɗaya nawa kai hada ma rana suke rubuta da za a haihu wani kaga ya kama rana ya rike kyam a'a zuwa duniya da barin duniya Allah kadai yake iya yi wallahi ba dai mutum ba zuwa duniya da barin duniya wannan sai dai Allah kawai dai mutum na iya hasashe amma bai iya gaya ma bai dabbi saddawa da zai mutu wallahi bai iyawa wannan sai dai Allah so da aka yan uwa abubuwan suna da yawa ruwan sama da ake samu tausayin Allah ne eh amma halin mu na zalunci ha'inci cin amana da zaluncin shugabanni babu ko shakka yana taimakawa wajen al'amura su rincaɓe ka gani Allah ya riƙe ruwa kamar yadda aka yi ta samun fari wannan karan an samu fari sosai musamman arewaci duk wannan masifa da muke fuskanta a wasu lokuta kamar yadda Allah ya ce hannu muke janyowa kafin wannan bala'in bandit jihar zamfara sai da aka yi wilbaro ya kai wilbaro uku zuwa hudu na fallan alkur'ani da ake tsafe-tsafe da shi da yawa an ciro shi ne daga cikin toilet a jihar zamfara tsafi wai mutum ba zai samu duniya ba sai ya wulaƙanta littafin Allah ba mutanen da za su taba Allah face Allah ya taɓa su wallahi ita ma jihar Borno kafin Boko Haram nan ne ake cewa wani ba a so ya kai safe sai a kulla mai bakin tsafi haka aka yi ta yi idan aka yi abubuwa yana zuwa can da ba ya sake bibiyan mu wannan muguntar da muke wa juna yau da mugu mugun zubar da jini wallahi nan gaba idan Allah ya ta samu gaba ba za mu ji daɗi ba kullun zubar da jini kullun zubar da jini ko da dabba kake zubar da jininta Allah ba zai barka ba bare dan adam wallahi wannan zubar da jinin da ake wallahi ya yawa kuma yana jinin al'umma yana wuyan gwamnati domin su ke da wajibin tsare mutane amma a zo a ce wai an kafa kwamiti sai a zo gari a kwashe 'yan mata a ci mutuncin mutane ya ce an kafa kwamiti tun da gwamnati ke kafa kwamiti bai taɓa tsina na komi ba sai ƙarya ba a taɓa yin wani abu da ka ji an ce haƙƙinka an kafa kwamiti to an gama cutarka ba abin da za a yi sai ƙarya Allah ka gyara zuciyarmu abubuwan nan suna da yawa kamar yadda na faɗa daga cikin hukunce-hukuncen da suka shafi saukar ruwa suna da yawa eh na farko shine akwai shayar da mutane ruwan bayan sun riga sun shiga ainihin mummunan fari Allah ta'ala yake cewa idan muka saukar wa mutane ruwa su ma a inda muke so muka ba su ruwa idahum yastabshirun za ga mutane suna bushara suna jin daɗi da ruwa ya ɗauke akwai wuraren da ana cikin roƙon ruwa Allah ya sako ruwa daga cikin jihohinmu na arewa ashe kaga ya gwada maka Allah Allah mai tausayi ne ko ba haka ba Allah mai tausayi ne ana roƙon ruwan ba a bar wurin ba sai ga ruwan ya zo aka sha dukan ruwa da liman da jama'a da kowa aka sha dukan ruwa to dama ruwan ake nema to amma za a nema a ci alheri na saurari wani wannan ko a facebook yana cewa ya Allah ka bamu ruwa ko ma ko ma mai kaza ne yana faɗin mummunan magana ban ya maimaitawa haka yake faɗa aiko Allah da ya kawo a wasu wurare ba ji daɗi ba ba a yi wa Allah izgili to kaji shi yasa idan aka samu sakare a cikin ku sai ku rike shi kace kai wawa kace astaghfirullah kar ka jawo mana me bala'i in kana zaune da mutum kaga yana tsokanan fada tashi ka bashi guri da kaga mutum na izgili da Allah tashi ka bashi wuri Allah ya ce fala taqudu ma'ahum kar ku zauna tare da su hatta yahudu fi hadithin ghairi sai sun koma magana kirki ka rika cewa wai aka maka ruwa ko zai halakar da kai wannan ayyashin hankali ne ba a fadin haka ne daga ciki ruwa shine sanadin arziki kamar yadda Allah ta'ala ya ce mun saukan muku da ruwa daga sama muka fitar muku da tsirai dan ya zama arziki a gare ku manzon mu annabi Muhammad Anas dan Malik shike bada labarin yace wata rana ruwan sama ya ya sauka akan mu imana ruwa ya doke mu ruwa ya zo fa hasana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sauba sai annabi ya bude tufafinsa haka sosai ruwa ya jika tufafinsa sai muka ce ya rasulullah ana gudun ruwa kuma ka bude tufafi ruwa ya jika sai ya ce innahu hadithu ahadin bi rabbihi wannan ruwan bai dade da zuwa daga wurin Allah ba ana ganewa wannan nuna maka son annabi da ubangijinsa ruwan nan bai dade da zuwa daga Allah ba tunda daga wurin Allah yake kwana ko yanzu yanzu ya zo daga Allah shi yasa na sa shi jikina to kaji ba laifi malamai suka ce su yi maganganu irin ruwan musamman ruwan farko mutum ya dan shiga ruwa ya dan taba shi kadan ba kuma yanda zai sanya mashi rashin lafiya ba Allah shine mafi sani daga ciki ruwa shine dalilin da Allah ta'ala ya ke rayar da ƙasa bayan da ta mutu ƙasa ta bushe ko ina ba abincin dabbobi ba na mutane to sai Allah ya kawo ruwa fa ahya bihil arda da mautiya sai ya rayar da ƙasa bayan da ta mashi to shi dai ruwa in ya zo so ake kowa ya koma gona a yi noma domin noma shine tushen arziki to daga ciki wani lokaci ruwa yana zama azaba da Allah yake azabtar da mutane da shi to kaji mutanen annabi nuhu da suka yi ta isgilanci suna tsokanan mai wa'azi mai wa'azin shine annabi nuhu suka yi ta tsokanan shi eh Allah ya ce ka je ka jirgi suka ce oh nuhu ka gada tuntuni ma kafinta ka koma da ka huta amma ka zo kai ta wani Allah Allah kana ta magana Allah ko ma kafinta ma ka yi samun abin duniya suka yi ta isgili Allah ya ce fa kazzabu abadana suka karyata bawan mu wa qalu suka ce majnunun kai wannan nuhu nuhu kun gan shi mahaukaci ne wasdujir sannan suka kyare shi kowa duk inda ya shiga ba a son shi haka suka yi ta yi fada rabbahu ya gaji shekara 150 ya daga hannu sama ya ce ya rabbi anni galubun fantasir ya ubangiji an jaye ni yanzu sai taimakon ka nake nema Allah ce to ga taimakon nan fafatahana abawa sama'i bima'in munhamir Allah ce muka buɗe kobobin sama ruwa ke kwararowa ba kakkautawa wa fajjarnal arda tunda ruwa ne na halaka Allah ce ƙasa ke ma buɗe ruwa ya ta bulbulowa ba ƙaƙƙautawa aka samu uyunan idanun ruwa ta sama ta ƙasa Allah ce faltaqal ma'u ruwan sama da ruwan ƙasa suka haɗe ala amrin qad qadir akan wani tsari da Allah ya tsara babu wanda bai halaka ba sai wanda ya shiga jirgin annabi nuhu ashe ruwa yana zama mai azaba wani sahabi mutumin ƙauye ya zo wajen manzon annabi Muhammad ya ce ya rasulallah noma ya bushe ƙasa ta bushe ba ruwan sha ba abincin dabbobi ai mana addu'a samu ruwa annabi ya daga hannu ya ce ya Allah ruwa aka ci gaba da zabga ruwa ba a tsaya ba sai da aka yi sati ana zabga ruwa aka rasa inda za a shiga nan take sai ga wannan bakawai ya dawo ya ce ya rasulallah halakatil amwalu gona ruwa ya shanya gona hanya ta yanke yanzu ba hanyoyi a sake roƙon Allah ya sauƙaƙa ruwan ya yawa annabi ya sake daga hannu ya ce Allahumma hawalaina la alaina ya Allah wannan ruwan a sa shi can tudu can gonaki ba a kanmu ba ya Allah ba gonaki da wurin noma sai ruwan sai koma can mutanen annabi lutu su ma dai sun yi irin wannan da suka ga hadari suka ce haza aridun mumdiruna ai da kaga hadari a ruwa zai zo za a ji sauki yace a a ku ba kuka ce Allah kawo azaba to wannan bal huwa masta'ajaltum bi azabar da kuka nema ita ce ta zo wannan hadarin ba na ruwa bane hadari ne na me na azaba ashe akwai hadarin ruwa akwai na me akwai na azaba Allah ya tsare mu da hadarin azaba daga ƙarshe ladubba wannan a gurguje ne ladubban ruwa na ɗaya duk lokacin da ruwa ya zo sallar juma'a ta faɗi sallar jam'i ta faɗi wannan haɗa sallar da ake yi ba daidai ba ne karatu ne dai bai kai mutane ba yawan haɗa sallah a'a idan ruwa ya zo ana tsakiyar ruwa sai ladan ya kira sallah in ya zo wajen hayya ala sala maimakon shi hayya ala sala sai ce ala sallu fi rihali ya ku jama'a kowa ya sallarsa cikin gida haka annabi ya bada umarni akai kowa ya sallarsa cikin me cikin gida kar ka zo ka kamu da zazzabi kar ka zo ka sha dukan ruwa kowa ya sallarsa gida yanzu haka da an ce ruwa ya tsare ka ba sai ka matsa ba ka nemo ka tsa'a idan ruwa ya zo kai zaman ka gida sallar juma'a ta faɗi sallar jam'in ya faɗi sauƙi daga Allah wannan shine abin da wato ya tabbata a ilimance to kaji kada mutum ya watsa wa kansa abin da Allah ta'ala bai matsa masa ba kamar yadda hadisi ya tabbata li yusalli man sha'a fi rahalihi wanda ya so ya yi ainihin sallarsa wato wato a gida so wannan kenan a gurguje al-istisqa'u indal jadd sai roƙon ruwa a lokacin da aka samu fari wannan sunna ce ta manzan Allah annabi shi ya fara roƙon ruwa ya jagoranci har ya juya tufafinsa wato in za a je sai kowa ya ɗauko rigar da take tsohuwa nuna wa Allah dai ba isa ba nuna wa Allah mu ba kowa bane annabi ya juya rigarsa ba nan ba wato abin da me yake cewa bai bai haka mutane suka yi irin wannan aka roƙi Allah aka faɗi gaban Allah to wannan daga cikin sunna idan an rasa ruwa maimakon a ta 'yan dabaru duk a bari a koma ga Allah shi kaɗai ke da ruwan shi zai bayar abu na uku shine addu'a lokacin da ake ruwa ke sauka maimakon hira idan ba ruwa za a yi Allahumma agisna in kuma ruwa ya samu ana kan zuba ruwan sama sai mutane su ɗaga hannu ya Allah masifun da suka dame mu ka yaye mana lokacin ruwa lokacin addu'a ne abu na ƙarshe shine ambaton Allah a lokacin da mutum ya ji wato irin rugugin nan me ake cewa tsawa eh saboda Allah ya ce yusabbihu radu bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wato eh, tsawa tana yi wa Allah tasbihi mala'iku ma saboda tsoron Allah to kai ma in ka ji wannan tsawa sai ka ce subhanallazi yusabbihu radu bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi an uwa suna da yawa amma nan za mu tsaya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum ila salatikum